Studio Kalangu tsari na musamman. Fondation Irondel Niger sassan Hausa Studio Kalangu ga kanun labarin. Shirin labarunmu na yau ya daukafa ne a kan zabubukan ƙananan hukumomi da aka soma yau da sai a nan ƙasar Nijar. Shugaban jamhuriyar Nijar Isu Muhammadu ya sa kira ga dukkan jam'iyyun siyasa da dukkan masu ruwa tsaki gabatun tsarin zaɓe da su ci gaba da kyakkyawar wato da'a da suka nuna domin samun zaɓuɓɓuka na gari masu haske da kuma kwanciyar hankali a cikin shirin kuma za mu zagaya yankunan ƙasa daban-daban don ku san yadda aka gudanar da zaɓuɓɓukan. Mazauraro barkanmu da yau Lahadi sha uku ga watan Disamba dubu biyu da ashirin gungu Muhammad Dantani ke gabatar muku labarin. Jiya a jajibir din zaɓuɓɓukan ranar sha uku ga watan Disamba dubu biyu da ashirin na ƙananan hukumomi da karkara da kuma na da'irori a ƙasar Nijar. Hukumar kula da shirya da zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta Saini ta gabatar da wani saƙon domin ta ba da labarin da komi ya kammala na gudanar da zaɓuɓɓukan ta kuma yi kira ga 'yan ƙasar Nijar mazaɓa miliyan bakwai da rabi da su je su yi zaɓe wanda suke so bisa kan jerin sunayen 'yan takarar ga fasarar kaɗan daga jawabin da mataimakin shugaban hukumar sani aladuwa amada ya yi. Hukumar zaɓe Seni tana iya cewa komai ya kan kama tun daga kayayyakin zaɓe har zuwa ma'aikata an tura su a dukkan rumfunan zaɓe na garuruwa da birane da sassa lunguna daban-daban na ƙasar nan. Bayan samar da girgam na zamani da aka tabbatar da hancinsa da ingancinsa, hukumar zaɓe Seni ta buɗe rumfunan zaɓe don baiwa 'yan ƙasa damar su zaɓe 'yan takararsu. Hukumar zaɓe Seni tare da tallafin gwamnati ce da ganin hulɗarta tana jinjina da godiya ga duka waɗanda suka taimaka domin a samu yin zaɓe mai cike da adalci da walwala da kuma inganci. Jam'iyyun siyasa, 'yan jarida, jama'an tsaro. Yana iya cewa dai duka 'yan siyasa suna bisa fagen zaɓuɓɓuka ko a matsayin su na masu zaɓe ko kuma wakilan jam'iyyunsu. Yau sha uku ga watan Desamba aka gayyaci 'yan ƙasar Nijar zuwa ga jefa kuri'a domin zaɓen mashawartan ƙananan hukumomi a rumfar zaɓe mai lamba sufuli sufuli ɗaya a nan yame inda shugaban ƙasar Nijar ya jefa kuri'arsa ya yaba da aikin hukumar zaɓe seni da kuma da da'a da jami'in siyasa suka sanya tsawon farfagandin yakin zaɓe ga fasarar kalamun da shugaba Isu Muhammadu ya yi. Wannan zaɓe maimacin zaɓen da za a gudanar ne na 'yan majalisu da na shugabancin ƙasa ranar 27 ga watan Disamba. Muna kira ga duka masu zaɓe su fito da fifi su cika 'yancin su na 'yan ƙasa a cikin tsanaki. Kuma ina wa duka jam'iyyun siyasa da suka yi farfaganda yakin neman zaɓe a cikin kwanciyar hankali. Ina son su ci gaba da riƙe wannan a duka ilahirin farfaganda yakin neman zaɓe na 'yan majalisu da na shugabancin ƙasa. kuma dama ce na mika kira ga hukumar zaɓe da duka masu kula da zaɓe don su tabbatar da adalci a dukkan zaɓuka a cikin tsanaki. Yanzu kuma bari mu leƙa yankunan ƙasa, bari mu soma da yankin Difa Rumfunan zaɓe na garin Difa karfe takwas, da minti arba'in da biyar suka buɗa dangance da yanayin rashin kwanciyar hankali da jihar ke fuskanta. Shugaban hukumar zaɓen Seni Muhammad Amani Ahmadu ya yi bayani kan yadda zaɓen ke gudana. A duka daukacin jihar Difa ana ta daidaita abubuwa. Kun san tare da matsalar tsaro tafiyar mambobin kwamitin zaɓe da kayan zaɓen suna ɗan tafiya dai akwai 'yan matsala. A halin da nake muku magana kashi 90 cikin 100 na rumfunan zaɓe sun samu an buɗe su. Sai dai yankunan da suke da nisa kamar ingurci da su ma ana sa tsammanin nan da 'yan awanni za a daidaita komai a buɗe duka rumfunan zaɓuɓɓuka a cikin jihar ta Difa. Ina son mika rika kira ga al'umma su yi haƙuri saboda mun san ba shakka suna da sha'awar su je su yi zaɓe domin su zaɓi wakilansu. Za mu iya ƙoƙarin mu na kare haƙoƙinsu na yin zaɓe. Daga difa mu komo yankin maraɗi, a shiya ta uku a birnin maraɗi an samu takardar guda ta zaɓe wadda ba a samu ba biyo bayan kasancewar ba a ga bilita ba na zaɓe musamman na jam'iyyar pnds tarayya a jerin jam'iyyun da suka shiga sahun takara na 'yan majalisar da'irar birnin a cewar shugaban hukumar zaɓe ta jihar zada haruna tuni ma an ɗauki dukkan matakan da suka dace domin daidaita kuskuren ga fasar bayanin da ya ma wakilinmu Muhammad Mamman. A yau da safen nan mun kasance a rumfar zaɓe mai lamba 31 tare da shugaban hukumar da'irar birnin maraɗi inda 'yan ƙasa ya kamata su zo su cika 'yancin suna ƙasa na yin zaɓe. Sai dai a yayin zaɓen mun yi la'akari akwai wani takardun wata jam'iyya da babu, musamman a wannan da'ira maraɗi ta uku inda aka tsaida zaɓe a wannan rumfar kuma muna tattaunawa da hukumar zaɓe ta yamai inda za a turo muna takardu masu kyau wani al'amari ne muke ƙoƙarin magancewa abu na biyu shine matakin da shugaban hukumar zaɓe na ƙasa ya ɗauka na tambaya a sake yin zaɓe a gobe ko jibi an samu matsalar rashin tsarin kwamitin zaɓe na wannan yanki euh, Daga yankin Katsina bari mu isa yankin da magaram A zandar cikin lati mai yawa ne zaben ƙananan hukumomi ya soma dangance da rashin bilita na zaɓe a cikin wasu rumfunan zaɓe ganin haka wasu kwamin ɗin za su iya ganin an gusar da zaɓen nasu haka dai shugaban sini na jihar shebu musa ya bayyana mana. yankunan da suka muna saura su ne kyalle da girgir yanzu haka motoci biyu suna kan hanya domin warware wannan matsala ga yadda harkoki suke tafiya a halin yanzu inda ke da hadarin dage zaben idan ta kama a gushi ne da yake suna da rumfunan zaɓe da yawa da ke da nisa akwai masu tazarar kilomita hamsin tsakanin su kuma mafi yawa da malice ana yin sanyi sosai a gushi ba a iya saka mutane cikin irin wannan jikas idan hakan ta zama dole zan tuntubi magabatanmu sannan mu ɗauki matakan da dokar zaɓe ta ba mu dama a irin wannan yanayi. Yanzu kuma bari mu komo babban birnin ƙasa ranar Ladiga Sha uku ga watan Desamba rana ce da aka zartar da zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi a ƙasar Nijar, rumfunan zaɓe da dama aka buɗa da latti a cikin wasu angoyin shiya ta biyu a nan yame. Abokan aikinmu da ke wuraren sun bayyana mana yanda wato ƙananan matsalolin suke. Asumana Shina fasara muna rahoton da Tarnan Fude Ahmed ya naɗa mana. daga cikin rumfunan zaɓe 22 da na ziyarta yau da safe a gundumar yamai ta biyu ba ɗaya da aka buɗa daidai karfe 8 lokacin da kundin zaɓe ya ƙayyade dai saboda a soma zaɓe waɗanda aka buɗa da misalin karfe tara sun fuskanci matsala ko ta rashin kayayyakin zaɓe ko kuma rashin kasancewar mambobin rumfunan zaɓen misali rumfar zaɓe mai lamba tasa'in da biyar da ke cikin harabar makarantar lazare ta ɗaya inda shugaban rumfar zaɓen da mataimakinsa guda uku suka kasa samuwa ta kiran waya wato awa ɗaya da rabi bayan lokacin da ya kamata a soma zaɓe har zuwa karfe goma sha biyu a makarantar kwartagi ta ɗai da ta kumshi rumfunan zaɓe goma sha biyu mahu zaɓe a rumfa mai lamba ɗari da arba'in da shida ba sauke nauyin da ke kansu ba. Dalilin hakan shine rashin kasancewar shugaban rumfar zaben da mataimakinsa a tsakiyar rana masu zaɓe suna cike da kuzari sai dai kuma kash duk da yake ana cikin lokacin annobar corona jama'a ba su mutunta matakan rigakafin cutar alhali a ranar juma'a hukumomi sun tilasta amfani da takunkumin huska a halin da ake ciki an baza jami'an tsaro sai dai kuma babu wani hargitsi da ya faru. An samu latti ga somawar zaɓe a cikin wasu cibiyoyin zaɓe kamar misalin cibiyar zaɓe da ke girke albalbalin makarantar CAG Koloji mai lamba 22 da ke anguwar Talage shiya ta hudu ta da'irar birnin Yamme inda sai karfe goma aka buɗa rumfunan zaɓen. Wannan latin ya danganta ne da wasu rishin kimtsi kamar yadda wani mai sa ido na ƙasa Abdu Adamu ya shaidawa Asumana Shina. Eh. Abubuwa sun fara girkuwa sannu-sannu da misalin karfe tara da rabi zuwa karfe goma. Ina tsammanin nan da mintuna talatin za a iya fara kada kuri'a. Na bincika a game da takardun kuri'u da dai sauran kayayyaki. An buɗe akwatunan zaɓe a gabana an kuma rufe su a gabana. Wakilan jam'iyyun siyasa sun halarto sai dai ba a rasa kaɗan da ba su zo ba tukuna. Amma dai mafi yawa suna nan da takardun su na izini. Karfe takwas ya kamata a fara zaɓe amma duk aikin ɗan adam ba a rasa kuskure. An ci karo da 'yan matsaloli matsaloli da aka ciwo kansu kamar rashin kasancewar shugabannin rumfunan zaɓe a lokacin da na isunan guda kaɗai na tarda sai daga baya ne wasu suka fara zowa abinda ya shinyo shinkirin kenan Fiye da mazaɓa miliyan bakwai 'yan ƙasar Nijar aka gayyata zuwa gazatar da zaben kwansulolin ƙananan hukumomi haɗe da masu ɗauke da halin nakasa. Dauka misalin Maryama Abdu wadda bata gani da ta zo ta zartar da hakinta na 'yar ƙasa a rumfar zaɓe mai lamba 166 a cibiyar da ke gudal ta biyu. Tabbashinta Abdu Adamu shine ya kama mata don ta yi zaɓen ya bayyana ma Habibu Garba yadda zaɓen ya aiwata. Ya buƙaci na taimaka masa ne dangance da zaɓinsa. Don farko ya kira ni ya ce min zai zo a rumfar zaɓe na jira shi. Da ya zo na raka shi ya zaɓi wanda yake so ya zaɓa. Da muka zo a cikin zana ya faɗa min zaɓinsa na yi masa dahi da ɗan yatsansa bisa ɗan takarar da yake bukata yanzu yana ƙoƙarin komawa gida abokin ƙanwata ne kenan ba wai sai ya kasance yana cikin jam'iyyata ba da yake da yake ya nemi na taimaka masa sai na yi masa Daga Yame bari mu gangara yankin Tilaberi. Gudanar zaɓe a Tilaberi na gudana da sanyi-sanyi a cewar wasu masu zaɓe da wakilinmu ya haɗu da su domin wannan zaɓuɓɓukan an gindaya tilasawar sanya takunkumi ko wanke hannuwa. Bari mu saurari bayanin da suka wa wakilin namu Aziz Hasumi. wallahi zaben ba wata matsala sai dai an samu cinkoson jama'a ne don haka waɗanda ba su samu shiga ba ina ganin ya kamata su haƙura sai jama'a su rage kaɗan sai su zo su yi mun da da ka gani da wanda kake so shine zaka zaɓa ka sa cikin envelope ka jewa wanda kuma baka so ka sa cikin buhu amma a yanzu duka a waje ɗaya suke wanda kake so shi za ka samu hannu ka zaɓa. mukomo nan birnin Yame a cibiyar zaɓe da ke zam ta anguwar kwara Kano cikin shiya ta ɗaya a da'irar birnin Yame da sanyi-sanyi masu zaɓen ke zuwa a cikin mazaɓa dubu uku da ɗari takwas da hamsin da takwas da aka rubuta wanda aka rarraba rumfunan zaɓe takwas zuwa karfe goma da rabi mutum sittin kacal suka yi zaɓen a cewar shugaban rumfar zaɓen mai lamba sittin da bakwai abdu adamu komi ke tafiya daidai ya ce komi na tafiya daidai. Hakika zaben yana tafiya daidai ba wata matsala an kawo dukan kayan da suka dace. Akwai wasu 'yan siyasa da suka mazo suka yi zaɓe. Ina iya cewa babu wani tangarɗa da aka samu saboda babu wata matsala. Kenan komai yana tafiya daidai. Masu zaɓe da dama ne ba su samu karɓar katin zaɓen su ba a yayin da ake rarraba su kuma ba su sake samun su ba yau ranar zaɓen sun kasa samun su ne a dalilin rishin ganin katotin nasu a rumfunan zaɓe daban-daban cikin ɓacin rai da rishin gamsuwa wasu daga cikinsu sun bayyana ma Tarnan a Ahmed furcinsu. Ina nan ba ni da katina a hannu sai dai takardar shaida da kuma kartin identity kina kadai. Na je wajen su suka ce mini a'a sai da katina na zabe kuma bai gare ni. Muna nan tun karfe takwas na safe har yanzu gashi karfe goma sha biyu na rana shiru tun ɗazu cewa suke yi jira mun tambayi dukan mambobin da ke nan da senin da jandarmomin duka suka ce mana mu yi haƙuri sun kawo amma har ila yau ba mu samu komi ba. Bari mu isa bayan ruwa a nan birnin Yame, a makarantar firamare ta Tasikonu cikin shiya ta biyar a birnin Yame, wada ke dauke da rumfunan zaɓe takwas komi na tafiya daidai, sai dai ɗan latin da aka samu kamin buɗe rumfunar a cewar Nuhu Ture Ibrahim, shugaban rumfar zaɓe mai lamba 25. Matsala guda da aka ci karo da ita ita ce ma'ana ta kayayyaki da ba a kawo su ba a lokaci. Ina ganin mun fara a nan wajajen karfe tara da minti arba'in da biyar da safe. Haka alhali ya kamata a fara tun karfe takwas na safe. Masu zaɓe suna zuwa sosai domin tun buɗe rumfar zaɓar, har zuwa yanzu mutane suna zuwa sosai. Suna zuwa da fifi su yi zaɓe. A'a ba mu samu wata matsala ba game da katunan har yanzu. Ba mu sani ba a gaba amma dai zuwa yanzu komi na tafiya daidai. Duk dai a bayan ruwan haro banda zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomin karkara da na yankuna na ranar yau Lahadi cikin yanayin matsalar cutar coronavirus suka kasance wani yanayin da ke tilasawa mutanen ɗaukar matakan kariya da sanya takunkumi a cibiyar zaɓe ta tasikonu da ke shiya ta biyar masu zaɓen sun kasa mutunta sanya tazara tsakaninsu. Olivier Asogbabi ya firanta da wasunsu bari mu saurare su. Euh, to za mu yi a yayin da hukumomi masu kula da zaben sun ce jama'a kowa ya fito ya zaɓe. Kenan ba iya girmama matakan kariya tare da dukkan waɗannan cunkoson jama'a ko ina ga sunan ku da kan kun gani. Don haka mawayaci abu ne ma ka ga wani da takunkumi. C'est rare même de voir quelqu'un qui a une gwamnati ta ce a saka takunkumi euh, kenan don haka ne na dauki aniyar saka takunkumi ko wajen sallah ko kuma idan zan shiga cikin jama'a sauraro duka duka abin da ya sauka kenan a wanga shiri na musamman game da zaɓuɓɓukan da ke wakana a ƙasar Nijar. A madadin dokan da suka dafa ni na kuɗan badan da arziki malaman mangun ke muku sallama a futa lafiya. Studio Kalangu tsari na musamman. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara.